Zabura ta ɗari da ashirin da ɗaya. Waƙar haurawa Na tā da idanuna zuwa wajen tuddai, ta ina ne taimakona zai zo, taimakona zai zo daga wurin Ubangiji, wanda ya kafa sama da ƙasa, ba zai bari ƙafarka ta yi santsi ba, shi da yake tsaronka ba zai yi gyangyaɗi ba, tabbatacce shi da yake tsaron Isra'ila, ba ya gyangyaɗi ko barci, Ubangiji yana tsaronka, Ubangiji ne inuwa a hannun damanka, rana ba za ta buge ka cikin yini ba, balle wata da dare, Ubangiji zai kiyaye ka daga dukan masifa, zai tsare ranka, Ubangiji zai kiyaye shigarka da fitarka, yanzu da har abada kuma.